يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون قد فوجئنا في بداية الأسبوع الماضي بأن هناك محاولة الانقلاب من وسائل الإعلام شتى مرئية ومقروءة ومسموعة وإن نفت عنه مجلس العسكري النيجيري لكن ينبغي أن نعتبر بما حدث من الشعب من ترحيبهم وكثير من الناس دعوا لنجاحه لماذا؟ هل لليأس عن الديمقراطية أو للسياسيين هل الناس فقدوا الأمل للديمقراطية أو حال السياسيين أولا ما هي الديمقراطية الديمقراطية هي نظام سياسي يعتمد على مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية تعني كلمة ديمقراطية باليونانية حكم الشعب وتقول وتقوم على مبدأ سيادة الشعب وتمثيله في الحكم خصائص الديمقراطية أولا الحرية الحق في التعبير عن الآراء والمشاركة في الحياة السياسية ثانيا المساواة جميع المواطنين متساوون أمام القانون ثالثا الانتخابات الحرة إجراء انتخابات دورية ونزيهة لاختيار الممثلين ثالث رابعا التعددية وجود تعددية سياسية واجتماعية مما يسمح بتنوع الآراء والأفكار رابعا أو خامسا الشفافية وضوح القرارات السياسية والمالية هناك فوائد الذي يقول أصحاب الديمقراطية عنه أولا حماية الحقوق الديمقراطية تحمي حقوق المواطنين وتحقق العدالة ثانيا تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي رابعا تشجيع المشاركة الديمقراطية تشجع المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية هناك تحديات الفساد يمكن أن يؤدي الفساد إلى تقويض الديمقراطية ثانيا عدم المساواة يمكن أن تؤدي عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية إلى تأصل تعاقل الديمقراطية التطرف يمكن أن يشكل التطرف السياسي أو الديني تهديدا للديمقراطية بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وسل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukakin sarki. Ira da amincin Allah su tabbata ga siyayyen halitta, annabinmu, manzanmu, jagoranmu ne mana tarbiyya. Allah ta raya mu akan sunnarsa ka ɗauki mu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin majiyarsa ka shayar da mu alkautararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama yan uwana masu girma addinin musulunci addini ne wanda yake da faɗi shi yasa da yawa daga cikin malamai suke cewa ya kunshi dukkan rayuwa ake cewa addin dinun wa daula addinin musulunci addini ne kuma da shugabanci addinin musulunci ya zo ya karaɗe ko ya mamaye dukkan rayuwar ɗan adam ta zama addini ce shugabancinsa da kasuwancinsa da al'amuransa na yau da kullum babu inda ake barin addini duk inda ka bar addinin musulunci a wani ɓangare to ka kawo addinin rauni kuma wata wataƙila wannan raunin ya bayu zuwa rashin samun abinda addini yake so ya tabbata shi sa da yawa daga cikin malamai suka rubuce-rubuce akan shugabanci da mulki da yadda ya kamata a tafi yadda shugabancin musulmi da yadda ya kamata musulmi su kasance suka ba shi muhimmanci kwarai da gaske tun daga kan imus da imamu mawaradi da ibn al-qayyum da yawa daga cikin malamai na musulunci kalla ka samu wanda bai yi rubutu ba akan waɗannan ababen na yadda za a tafiyar da harkokin al'umma na yau da kullum al-imamu al-ghazali yace faɗa wata magana ta shahararriya yace inna dina inna dunya mazra'atun ita duniya da ta gani wata gona ce wala yatimmu din illa biha addini ba zai cika ba sai da duniya wal mulku wad dini tau'amani imam al-gadali yace mulki da addini ɗan biyu ne faddinu aslun addini shine asali wal mulku harithun mulki kuma shine wanda yake kiyaye shi mala harisa lahu fa mahdubu mala asla lahu fa mahdumu yace duk abin da zai da asali rushashe ne wato duk abin da babu addini a ciki to wannan abin rusasshe ne wa man la harisa lahu fada'i'un duk kuma babu abin da da babu abin da zai kiyaye shi to wannan abin salwatacce ne anan abin da yake nufi shine dole al'umma ta tsaya wajen tabbatar da addini kuma ta tsaya wajen tabbatar da shugabanci na gari shi yasa malamai suke ce wajibi ne akan kowane musulmi ya ba da gudunmuwa wajen tabbatar da lafiyayye tabbataccen shugabancin musulunci shugabancin da zai kula da al'amura na shugabanci na tafiyar da su akan tsarin alkur'ani da tsarin sunan manzo sallallahu alaihi wasallam amma da yawa daga cikin al'umma sun riƙe addini sosai amma sun watsar da wannan bangare shi yasa ibn al-qayyim ibn umar bin khattab wani lokaci yake ce Allahumma ashku ilayka jaladal fajir ya Allah ina kai ƙara a wajenka jaladar fajir dagewar fajirai barayi maha'inta su dage wajen mito wajen ƙoƙari sai shugabanci wa ajizar siƙa da kuma gabiyawar amintacce shi ya koma ɗaki ya zauna ya ƙyale al'amarin ko shakka babu sai na umar yake yana kai kuka wajen Allah wajen wannan a samu waɗanda mutanen kirki na ƙwarai da za su fito su shiga harkar mulki su tsaya tsayin data don kawo al'umma sauƙi don gyara al'amura don tafiyar da addini yadda ya kamata don tsarewa mutane addininsu da mulkinsu sai su koma sai su ƙyale waɗanda da yawa daga cikinsu illa man rahma rabbu sai wanda Allah ya kiyaye hajirai fasikai waɗanda ba su da manufa sai tara abin duniya sai a ƙyale su su ne suke fadam fadam kaiwa da kawowa su kwana ba su yi bacci ba wajen tsari ya za su kai ya ku musulmi wannan ya bayu ganin mahimmancin wannan da kuma abin da muka tashi da shi satin da ya wuce na cewa an yi yin ƙoƙarin juyin mulki wanda da yawa daga cikin kafafen watsa labarai suka yada kafafen watsa labaran nan na karatu ko na gani ko na saurare wato mar'iya wanda za ka gani talabijin da sauransu ko kuma makaru'a wanda za ka karanta ko masmu'a ko wanda za ka bi na rediyoyi wa inna fad anhu majlisul askari duk da yake majlisul askari sojoji sun kore wannan labarin amma akwai abin izina a cikin wannan labarin domin da yawa daga cikin mutane sun yi murna da shi kai da yawa daga cikin mutane sun yi addu'a cewa ina ma an ci nasara an yi juyin mulki din. to me ya kawo haka shin mutane sun ɗebe tsammani ne daga demokuraɗiyya ko kuma sun ɗebe tsammani ne ga 'yan siyasa shin mutane sun rasa wani hof wani buri rayuwarsu za su inganta a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya ko kuma a'a mutane sun ɗebe tsammanin da gyaruwar al'amuransu a halin 'yan siyasa na yau sai wanda Allah ya yi. amma da farko abinda za mu fara faɗa don mu gane al'amura dalla-dalla menene demokaraɗiyya wanda ake cewa demokarasi abin abinda ake nufi wani tsari ne na siyasa wanda yake ginuwa akan musharata ta dukkan 'yar ƙasa su taru su tabbatar da dukkan dokoki na siyasa da na zamantakewa su tabbatar wa kansu wanda suke so ya zama shugabansu shi yasa kalimatu demokratiya kalima ce yunaniya daga Girik, aka samo ta abinda ake nufi hukumu sha'ab mulkin yan ƙasa shi yasa a turanci ake fassara shi a rule by people mutane su ne demokaraɗiyya to suke tsayawa su zaɓi wanda zai wakilce su kuma tana tsayawa a kan demokaraɗiyya yadda su wanda suka gina demokaraɗiyya ɗin suke magana tana jiniwa ne a kan shugabancin mutane da kuma su bayar da waɗanda za su wakilce su su a karan kansu a kowane yanki a cikin hukunci wannan ita ce ake nufi dimokuraɗiyya al'umma su taru su zaɓar wa kansu wanda suke su yayi in ya yi shekara hudu suka ga yayi su ƙara tabbatar mar da na biyu in suka ga bai yi ba su canza su kawo wani wannan dama ce ta 'yan ƙasa ta mutanen da suke rayuwa akwai abubuwan da demokaradiyya take ɓanta da su na farko kuriya right haƙƙin faɗar albarkacin baki haƙƙin bayyanar da ra'ayi da kuma musharaka wajen rayuwar siyasa demokaradiyya daga cikin abubuwan da aka gina ta cewa kowa yana da haƙƙin ya yi faɗi ra'ayinsa lokacin da yake so da lokacin da ya ga dama duk da yake wannan haƙƙin nashi ba sakakke ba ne ba da zai ci mutuncin wani ko ya zagi wani a'a haƙƙin da zai kula da haƙƙin wani domin a lokacin da haƙƙin ka ya kare ya ƙare a lokacin haƙƙin wani yake farawa zan faɗi ra'ayina in ce ina yin gwamnati ko in ce ba na ko in ce ban yarda da wata siyasa da aka yi na gwamnati ba ko in ce na yarda wannan duk dimokuraɗiyya ta tabbatar mun ba ni da laifi ba a isa a kama ni ba ba a isa a kai ni kurkuku ba ba a isa a tsara mun a tsara mun wani tugu ba domin dimokuraɗiyya ita ta yarda da haka sannan abu na biyu almusawa daidaito gabaki ɗaya mutane daidai suke a doka ba ɗan jam'iyyarka ba wani ɗan ku, ba abokinka babu ku, ba ɗan ɓangarenku ba ɗan ku. a demokaraɗiyya kowa daidai yake da kowa doka ce duk wanda ya ɗebo da zafi bakinsa ba wane ya san wana wane ya san wane wannan ita ce demokaraɗiyyar da turawan yamma suka kafa ta wanda muka ara muka yafa muke aiki da ita a baki abu na uku al'intikabatul hurra zaɓe nagartacci wanda babu wani magudi a ciki babu kuɗi a ciki babu tilastawa a ciki asali ma idan aka ganta ta fito da kuɗi to ana disqualifying ɗinka za a watsar da kai a hana ka ci gaba da harkar siyasa zaɓe ne za a bar kowa a karan kansa ya fita da ra'ayin kansa ya zaɓi wanda yake so ya zamanto kuma wannan zaɓen nagartacce ana yin shi a duk lokaci-lokaci shekara hudu shekara biyar shekara takwas kuma ta zamanto tsaftatacce ne domin a zaɓi mutane wannan ita ce demokaradiyyar da suka rubuta ma kansu ita kowane ɗan adam kowane ɗan ƙasa yana da dama ya zaɓi wanda yake so ba tare da an tare shi a gida ko a filin zaɓe ko a wani abu an tsoratar da shi ko an ba shi kuɗi ko an mushi wani alkawarin banza ba a'a kowa da ra'ayinsa abu na hudu ta'addudiya dole a samu jam'iyyu daban-daban a samu jam'iyyun siyasa daban-daban shi yasa aka ce ba yanda za a dimokuraɗiyya ta yi sai da 'yan adawa wannan 'yan adawa wanda za su ce su ba sa yi da abin da suke so a yi kuma wannan 'yan adawa da jam'iyyu daban-daban a demokaradiyya gishiri ne na demokaradiyya haka suka tsara duk wani ɗan demokaradiyya in zai da demokaradiyya sai ya yarda za a mushi adawa in ba ka yarda ba to kaka fito gwamna kaka fito kwamishina kaka fito wani minista a siyasa ka a baka wani makami kaka zama ciyaman kaka zama ɗan majalisa kaka zama wani abu ka je ka kafa kamfanin ka naka na gadon gidanku da kuɗinka ka zauna Shikenan ba wanda zai ma magana amma a dimokuraɗiyya matukar ka ce kai ka fito siyasa aka zaɓe ka to wannan kundin da ka rantse da shi ya kawo ka kuma shi ne ya tabbatar da cewa dole ka ji adawa a ce abin da kake ba daidai ba ne ba kuma ka saurara inda kai kuskure ka gyara inda ba kai ba ka wa mutane bayani abu na biyar shafafiya a cikin demokaradiyya a kasa a fefe kowa ya san me yake a yi gwamnati a hannu a faifai kowa ya san me ake ciki duk wani doka da duk wani harkar dukiya in za a gina muku gada a ce gadan nan kudin kaza ne me kuke so wannan makaranta da za a kuna muku kada ce kuna santa ko kuma me kuke so wato zamanto waɗanda za a yi wa aiki an bayyana musu ga aikin da za a musu ga kuɗin da zai ne suna da niyya su ce mu yanzu ba ma son wannan gyaran titin abin da muke so a gyara mana ruwa ba ma son gyaran ruwa muna da ruwa a mana makaranta ba ma son makaranta wanda ta muke da ita ishe mu a mana asibiti ba ma son kaza a mana kaza to wannan ita ce demokaradiyya to sai aka ce fa'idoji wannan fa ina faɗa muku ra'ayin ɗan demokaradiyya ba ra'ayin da malaman musulunci suka ce ba ba na ba a'a ra'ayin su 'yan siyasar da suka yi imani da ita suka ce fa'idodin da za a samu in an yi siyasa shine suke himayatul huku za a kare haƙƙin kowa za a kare haƙƙin kowa da kowa za a tabbatar da adalci ba wanda za a cuta ba wanda za a sace wa kuɗi ba wanda za a kashe ba wanda za a tayan mushi da hankali za a tabbatar da haƙƙi ya tabbata to wannan abubuwan fa'idar dimokuraɗiyya ta zo ta yi abu na biyu ta'azizul istiqrar siyasi wal ijtima'i a ƙarfafi tabbatar da zaman lafiya a siyasa da zamantakewa al'umma su zauna lafiya a junansu su mu'amalanci junansu ba tashin hankali ba tsangwama ba kawo wani a gaba ko wasu a gaba kowa ya ra'ayinsa a bisa mutuntawa da karantawa na hudu tasji'ul musharaka a zaburar da al'umma su shiga cikin harkar mulki domin su gane suwa ne ne na kwarai suwa za su zaɓa yi ba za su zaɓa ba a dage a yi duk abin da za a yi wajen al'umma su fahimci ma menene zaɓe ya kuma ake yin zaɓe su fahimci wani haƙƙi gare su in sun yi zaɓe waɗannan su ne suka ce manyan fa'idodi da ake samu a faraɗiya abin tambaya ba sai na ba da amsa ba kowa ya sani duk wannan abubuwan da aka faɗa tun daga dimokuraɗin ta 1999 zuwa yau mun samu wannan kowa soja ne malamin kansa dukkan mu muna ji a jikinmu in mun samu mun sani in ba mu samu mun sani ba to wannan rashin tabbatar wa da al'umma wannan lafiyayyen zaben da za a kasance lafiyayyen tsare haƙƙin al'umma lafiyayyen tsare dukiyar al'umma a samu ci gaba a ƙasa shi ne fa babban a aba'isin ya jawo a ƙasashe da yawa har nan Najeriya sakar republic aka yi juyin mulki kuma 'yan ƙasa suka goyi juyin mulki ko yau na tabbatar da za a yi juyin mulki a Najeriya to da 'yan ƙasa da yawa sun fito sun yi murna sun ce a yi duk da yake mulkin demokaradiyya a yanda demokaradiyya take ya fi so dubu da mulkin soja amma babban matsalar shi ne 'yan siyasar da suka juye mulkin iya ya zama abin da ya zama kenan su waye suke wa demokaradiyya bakin ciki su ne wanda suke cin demokaradiyya su suka fi kowa yi wa dimokuraɗiyya bakin ciki in yau aka yi juyin mulki a Najeriya ka su zargi kowa 'yan siyasa su zargi kansu don su ne suka ba da ƙofa a yi don ba su abin da ya dace ba kashi casa'in da biyar a cikinsu domin tun daga 1999 zuwa yanzu ba abin da muke sai koma baya ta kowane ɓangare abin da suka damu da shi kawai inda za su kashe kuɗi a gani a kowane jiha a Najeriya talatin da shida. Amma inda za a kyautata rayuwar al'umma a hango musu shekara ashirin talatin ne suke bukata a hidimta tsaransu, a hidimta makarantarsu, a hidimta asibitinsu, a hidimta musu kayan more rayuwa na yau da kullum, a ba su haƙoƙinsu, a ɗaga albashinsu na ma'aikata. To duk ba haka ne ba ake yi. ba wani ma'aikaci da zai iya dogara da albashinsa duk ma'aikacin da kaga ya sayi mota to ba da albashin ba ba shi ya sani abin da ya duk ma'aikacin da kaga ya sayi gida ba albashin shi bane ba shi ya san abin da ah na ga profesa a jami'a ƴaƴansa ya kai su ya kasa kai su makaranta saboda albashinsa ba zai ishe su ba ya kai profesa sai dai in ka bi wata hanya shi yasa su da kansu sai suka ce akwai 'yan demokaraɗiyya suka rubuta akwai challenge akwai ƙalubale da yake rushe siyasa daga in wannan ƙalubalen ya hafku don siyasa ta rushe to waɗanda suka haifar da wannan ƙalubalen su ne suka haifar sai suka ce alfasad abu na farko sai suka ce in corruption ya yawa yumkinu an yu'addi alfasad ila taqwid ad-demokrasiyya corruption zai kai zuwa rushewar siyasa to wa ma adara kamar corruption in ka ce corruption a Najeriya illa man rahima rabbu a cikin mu 199 we are corrupted ko ina corruption ne kuma shi hana kasar nan ci gaba shi yasa shugaban kasar Turkiya da ya je Erdogan abin da ya fara yin rike corruption da ya rike corruption sai aka zo bayan shekara ɗaya biyu sai aka tambaye shi aka ce ƙasar turkiya tana fama da bashi tana fama da talauci tana fama da rigungumi kala-kala ka zo cikin shekara biyu amma yanzu ga nan an biya bashi da baki ɗaya an samu kuɗi an gina kamfanoni ka ɓarke ƙasar a cikin ƙasa ana da hanyar jirgin sama jirgin ƙasa ana yin titina an komai yanzu garin ya zama kuma turai suka ce wai yan jarida suka tambaye suka ce wai me yasa wani sirri ne me ta wani ne ya baka taimako yace wallahi ba bai amso naira daga hannun kowace ƙasa ba kawai ofofin da kuɗin turkiya yake sirarewa a ofisoshin lokal government a ofisoshin jihohi a ma'aikatu a ko'ina tun daga fadar shugaban ƙasa hawa su ya tattoshe kawai sai ya ga kuɗi sun zuba ya rasa bayan da zai da su yau idan muka samu bayan Allah na kwarai suka toshe hanyoyin zirarewa kuɗi a Najeriya wallahi duk Afirka sai an taho Najeriya kuɗi za mu gani mu rasa kansu Allah ya albarkace mu zinare kaɗai da ake samu a zamfara state ya isa ya rike ƙasar miliyoyin kuɗi da biliyoyin kuɗi amma hannun wasu NAA ko 'yan siyasa da retired hukumomin tsaro su suke amfani da shi kuma da wannan 'yan kuɗin da suke samu suke mallakar ƙasa kuma ana kallo banda ofisoshi haddis wala har ko ina ka je ka ga corruption tsakanin gwamnati da gwamnati ma corruption ne in yau kana gwamnati kana so gwamnati ta baka kuɗi sai ka bada kuɗi za a baka kuɗi wannan corruption din to su kuma yan siyasa da kansu wanda suka rubuta demokaradiyya suka ce corruption shi yake kuma wannan corruption din shi ya kawo ƙarshen gwamnatin shagari kowa ya sani lokacin da zai janar Muhammadu Buhari da manyan sojoji suka je sallah gani daura wanda muna yara a lokacin ɗan firamare school aji shida 1983 daga farkon 83 da suka je daura a gaban su shata su ɗan ƙwairo su duk mawaƙan Najeriya suke zuba waka yan siyasa su dalla mai ma a wancan lokacin su umar duk wasu waye suka rinka zube lokacin yan murtala ne buhu buhu da kyautar motoci aka rinka yi suka karkaɗa kai suka ce yanzu kudin Najeriya ne aka koma haka da suka koma ba a ɗauki ɗan lokaci suka yi juyin mulki to inda an yi wannan liƙin da naira ashirin ashirin ta to yanzu da dala ake yi ana kallo in an yi juyin mulki suwaye da laifi ku dai 'yan siyasar da kuke cin siyasar kuka kewa mutane amfani ku ne da laifi adamul musawa suka ce abin da yake rushe siyasa na biyu ya zamanto ba daidaito daidaito ya zamanto an fifita wani bangare a wani bangare an ba wasu jihohin kuɗi an hana wasu an ɗaukaki wasu an hana wasu to ta akulin demokaradiyya suka ce wannan yin haka yana cinye demokaradiyya yana rushe demokaradiyya yana fatattaka demokaradiyya yau ku dai 'yan siyasa in muka kalle ku mafi yawa babu musawa a cikin ku sannan kuma adamul intikhabatul hurra rishin zaɓe nagartacce yau duk mun gani ko kunya ba ma ji muna kallo a gabaki ɗaya jihohin Najeriya babu APC, babu PDP, babu SDP, babu ABSA, babu P duk wanda suke da NNPP, duk wanda suke da gwamnatin nan a jihohi abu ɗaya suke yi. Duk jiha local government talatin, ashirin, arba'in, menene in aka yi zaɓe tun daga wat ba kama san kansilar ka ba ya ci. Yanzu wa ma yake shiga zaɓen kansiloli. duk kansulolinmu na jihohi na jihar Kano na jihar Katsina na jihar Bauchi na Lagos na ina ne ka je ka ce su ne tafi ɗinsu su nemi ƙuri'u su zo su yi zaɓe wallahi da kyar kashi biyu cikin uku za su koma ba a san su naɗa su ake saboda zaɓen ma ya zama a lokal ganin akwai jiha daga cikin jihohi fa a Najeriya da kwamishinan zaɓe na jiha yake faɗa hukumar zaɓe kwamishinan zaɓe yake cewa local government ɗin kaza APC kaza PDP kaza kaza da kaza local government ɗin kaza kaza wane ya ci wata local government ya mazo mamanta ya ce nan ma mu muka ci kwamishinan zaɓe ba ya ce manta ya yi da baka ya ce a nan ma dai mu muka ci kuma kwamishinan zaɓe ne haka ake wannan rashin kunya in ka zo kano ko ko local government NNPP ce duk kansuloli NNPP in ka je katsina 27 local government da baki apc ce duk ofis apc ne in ka je plateau in ka je lagos in ka je riba in ka je ne, wai wannan kuma mun yadda da kowace jam'iyya in ta zo haka za ta yi ba daidai din nan ba shi za a yi kuma ana zira ido ana kallo alaisa minkum rajulun rashid ku dawo mana man da tunda demokaradiyya ta ce ka iya in muka taru a bitu din nan in abga muke so mu ɗauki mutum ɗaya nagartacce mu ɗaga shi mu zaɓe shi ya kinto mu ina ruwan ka sai gwamna ina ruwan ku jam'iyya mu zai kinta a kaje in muna son mutum ko a FDP ko a trp ko a Labour Party ne Labour Party mu fito da wani nagartacce wanda ya san aikin gwamnati muka yarda kuɗin mu zai iya kulawa da su ya san me muke mu zaɓe shi kaga in haka ake ciyaman da gwamna da duk ɗan majalisa zai zo sai ya kula da mutanen da suka zaɓe shi amma ba haka ake ba da yake kuka rushe abin da kanku kowane gwamnati yake zaɓe hatta a cikin jam'iyyar a NNPP a APC a PDP a FDP a kowace jam'iyya mai uwa a gindin murhu shi za a ba takara ba ruwansu da abinka duk kirkinka duk ƙwarewarka in shugaba ko oga ko madugun jam'iyya ko nan jiha ya ce bai san ka ba zai sa ka ba shi zai rubuta sunaye shi ɗaya ya ce ga waɗanda za a zaɓa shi kenan wai kuma wannan ita ce demokaradiyya da haka idan aka yi jiwon mulki aka rushe muku demokaradiyyar nan ga laifukan ku kuka jawo ba mu ba mu kawai fitowa titi za mu yi mai murna saboda kun ku kuka jawo dan ne ba ku yi adalci ba dan ne ba ku yi abin kirki ba inda kuka tsaya kuka yi wannan to zai so saboda lokaci kuma ga rana ba na so in ƙara amma tun daga juma'a ta gaba insha Allah za mu ci gaba daga wannan har mu zo kuma a juma'a ta gaba mu zo kan to me musulunci ya ce a yi yanzu muna faɗa abin da demokaradiyya suka ce a yi sai ko mu zo mu ga wani tsari ne ya fi cancanta da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ta taimake mu da taimakonka Allah ka agaza mana da agazawarka Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah in waɗannan ba za su iya ba Allah ka kawo mana wanda za su iya Allah idan waɗannan ba za su taimake mu ba Allah ka kawo mana wanda zai taimake mu idan waɗannan talauci suke jefa mu APC su da PDP su SDP din su da NNPP din su Allah ka canza su ka kawo mutanen kirki Allah duk na banza a ciki Allah ka kore mana shi ya Allah kowane ne ko daga ina yake ya zan jalal da ikram Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله